shine na garin nan ba inda zan je a share min hawaye nan ka kara sai gurin ka ka kawo ko ka inda zan share min hawaye dama an dani yana ga mana cewa mai gari ga abin da yake to wannan bayanin naka ka zo da shi karanti zan rubuta LPO zan aika da ita cikin birni ana aikawa kuma yana zauna sai dai ga takardar san shan maci da gurin sarki Samori kenan. Eh, Samori eh.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 ni fa duk wannan fa ni ba fa ni fa duk wannan kuji ba ni idama ba da to um yanzu abin da ke so da kai tunda yamma ta yi wata bigiya gobe da safe sai ka ku dawo sai in rubuta muku LPO tun da rubuta muku LPO sai in tura ku inda za ku je a kira ku a kawo yadda za a yi maganin al'amarin tun satin sati sati sati sati 8 nake aikin na sanda ku je shiga gaba kar in biyu a ah, to da je da shi yaki na ga alamar akwai takun saka tsakanin yarinya kamar wannan kana wata irin wannan tsakanin ta kana sata hanya in aka je sai sai kes din ya zama to fighting wallahi tsohon dan bane ni zan iya zan iya sai dai ta duwu ah, na gani na gani na gani kaka da mu fighting zai zai kama karshe ga wancan lafi kuma ga wannan ga wannan isa kuyi da kanka yanzu abin da zai fata an ta gina ta kwana gari wayi ta zo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 bakin yarinya yawa kin ga ga daki salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam ah ha baban Allah wallahi saboda matsuwar da na in zo in ji me din mata da matsala na ce maka na duba ta na cikin din ta mata da lafiya ta lau kamar ya ka gama mun cikin din ta wallahi na gama cikin ko a ingila ko a gama sarauniya mu hamsin amma ina shiga ne mutaka ka sai da ce Najeriya sai ce hey Najeriya <laughs> saboda mu aikin yan sanda ta ido bai gani mara gaskiya yanzu ina kallon idan ka yanzu in zan minti biyar kan idan ka zan gane mai mara gaskiya ne kai ko mai gaskiya ne kai to fa ba ka dinga ma duk wanda fa kaga ya dauko matarsa ya kawo ta kara ko ya kai ta gidansu ko na abu laifi tai masa mu aikin yan sanda aikin mu ne mu sasanta aure mu kama barawo mu ba da hannu jirgi ya wuce a mota ta wuce duk zamu ga yadda zamu bi mu je kasuwa mu sasanta birgima yan kasuwa ka san fa an ce mana idan za a yi aure a rinka bincike eh. idan ma Allah ya sa aka yi auren ba a bincika ba to bayan an yi kan kai ga wani mataki kai binciken haka Nasiru Al-Ahmad yake ce mana da na bincika na gano sai na ga tana da manya-manyan matsaloli guda biyu me yarinyar nan tana da HIV da ciwon suga yeah HIV da ciwon sa gari haka. Ita billahi lazi. Kabari salamu alaikum. Amma dai ba Allah ka cuce. Wallahi ka cuce. mu da muke billahi lazi. Nan kai ka jiyo. mara mutunci. Na ta na zaki ta bayan ta kashe ni. Iyalin ka ce? Bayan ta kashe ni. ka zo. Dan na mu Ka ga police station billahi allazi la ilaha illa huwa ma haka ba kyale ka ne ba bin ni zan wuce ka ji maka ka san Allah sai na kai karar ka ka kai ka fasa kai ne maka billahi la ilaha illa huwa karka ga hukuma ne kai idan ban maka dukan shinkafa ba mutum munafuka